To jama'a barkan ku da zuwa ga shirin hantsi na sashen Hausa na murya Amurka akan mita 17 da mita 25 da ko mita 60 a jamhuriyar Nijar a tashar mu ta a Afirka mita 200.5 a zangon FM da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya sannan kuma ana samun ma'adunar gizo a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fatar kuna nan kallon kamar da muke a nan Washington DC Ali Mustapha Sakutu ne muka dawo da Jummai Ali domin gabatar muku da wannan shiri na hantsi. Bayan labarin duniya muna da rahoto kan dambawar zargin mundanar da ke zagaye da sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. Duk wanda yake gwamnati ya san wannan hurucin da shugaban kasa yi gaskiya ya faɗi. Babu gwamna a Najeriya da yake da hujjan cewa shi bai iya biyan albashi. To da yake laraba ce muna da maimaitawa shirin ciki da gaskiya da shirin jaridun kamaru da kuma ra'ayoyinku amma duka sai ba labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Kafofin yada labaran kasar Turkiyya sun nuna faifan bidiyon wani mutum da suka ce shi ne ɗan bindigan da ake tsammanin ya kashe mutane 39. a harin da aka kai wata mashaya a ranar da aka shiga sabuwar shekara a birnin istanbul akwai alamun cewa faifan bidiyon an samu ne daga wayan salula da mutumin yake rike shi a lokacin da yake tafiya a dandalin taksim na birnin istanbul a halin da ake ciki kuma majalisar dokokin ƙasar turkiyya ta ƙara wa'adin dokar ta ɓacin da aka kafa a ƙasar da watanni uku a yayin da hukumomin kasar suka ci gaba da kaiwa waɗanda ake zaton magoya bayan fatula gulen mutumin kasar da ke gudun hijira wato malamin kasar da ke gudun hijira gwamnatin kasar ta na dokar ta ɓaci bayan yunkurin juyin mulkin sha-biyar ga watan yulin bara da ya ci tura ta yi zargin cewa Fatula gulen da magoya bayansa ne suka yunkurin hamɓarar da gwamnatin kasar tun bayan yunkurin juyin mulkin 'yan sandan kasar sun kama fiye da mutane dubu arba'in kuma kimamin ma'aikatan gwamnati da wasu mutane dubu ɗari ne aka dakatar daga ayyukansu da sa zargin cewa suna da alaƙa da ƙungiyar malam gulen dokar ta ɓacin ta baiwa hukumomin turkiyya ikon dakatar da ayyukan ƙungiyoyin jama'a da daƙile yancin faɗin albarkacin baki da kuma rufe kafofin yada labarai ba tare da sun nemi izini ko kuma sun samu amincewa daga majalisar dokokin ƙasar ba manyan kungiyoyin 'yan tawayen kasar syria kuma sun ce za su jingine halatta shawarorin samun zaman lafiya na share fage da kasar rasha ta shirya yi wani lokaci cikin watan nan a astana babban birnin kasar kazakhstan kungiyoyin 'yan tawayen da sun yi wannan shawara ne domin nuna rashin gamsuwa ga keta ka'idodin yarjejeniyar tsaga ta buɗe wuta da suka yi zargin cewa gwamnatin ta syria tana yi haka 'yan tawayen suna kuka game da hare-hare da jiragen sama yaƙi suka kai a kan ladunan hamada idlib a saboda haka suka ce sun dakatar da halartar duk wata tattaunawa da aka danganta da shawarwarin da za a yi a can kasar ta kazakhstan dakatarwa ko kuma jingina halartar shawarwarin dai babban koma baya ne ga shirin yin shawarwari da rasha ta shirya ba ta da haɗawa da kasashen yammacin duniya ba waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rudami ya barke a zaman farko a majalisar dokokin amurka jiya talata a yayin da 'yan jam'iyyar republican waɗanda suke da rinjaya a majalisar wakilai suka fara ƙulle-ƙullen canja sharuɗa ko kuma ƙa'idodin kwamitin da ke nazarin ɗa'a da halayyar wakilan majalisar 'yan jam'iyyar republican a majalisar suna shirin kusan ƙwace ikon kwamitin matakin da zai ƙayyade iyawar kwamitin na binciken wakilan majalisar da ake tsammanin suna aikata laifuffukan da suke da alaƙa da ɗa'a a wata sanarwar da ya gabatar da ke goyon bayan wannan mataki kakakin majalisar paul ryan ya ce akwai buƙatar a yi wa ayyukan kwamitin kwaskwarima amma kuma ya dage akan cewa kwamitin zai ci gaba da gudanar da ayyukansa ba tare da shishigi ko tsangwama ba bayan sa'o'i wakilai 'yan jam'iyyar republican suka janye bayan da suka fuskanci turjewa ko kuma rashin amincewa sosai daga dukkan majalisan. to a ƙarshe sabon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce saboda ƙalubalen da duniya take fuskanta a yanzu lokaci ne da dacewa majalisar ta ɗinkin duniya ta cusa ƙarin martaba a yadda take gudanar da harkokinta a wani jawabi da ya gabatar jiya talata antonio guterres ɗan shekaru 67 da haihuwa ya bayyana alƙibla da majalisar ke buƙatar ɗauka a wadannan shekaru biyar da zai yi da ya fara a hukunci. ya ce akwai bukatar majalisar ta saurari bukatu da damuwar kowa da kowa a duk faɗin duniya kuma ya ce ba abu ne mai sauki ba kuma ya ce gaskiyar magana ita ce ba sai shirin da ya kamata na tunkarar kalubala ko matsalolin ba sannan kuma ya bayyana matsaloli da kuma gazawar majalisa a saboda haka ya bukaci haɗin kai wajen yin canje-canjen da suka kamata domin inganta iyawar majalisar na tunkarar matsaloli da kuma magance su a kan lokaci. to mun kama kai waɗannan labarai daga washington a sashen hausa murya amurka To da yan sai rahotannin mu kuma za mu fara ne da wannan da yake da nasaba da zargin cin hanci da rashawa da aka yi wa sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. wata kungiya mai zaman kanta abuja kadban ta gabatar da wani rahoto biyo bayan ziyarar gani da ido yankin arewa maso gabas don duba gaskiyar nome gagarumar ciyawar nan ta kacalla da shirin tallafawa yankin arewa maso gabashin najeriya da ke karkashin sakataren gwamnatin najeriya babacir david lawan ke jagoranta dan kwangilar da ya jagoranci nome ciyawar hussaini dan juma sandi ya zo zaman rahoton inda na tambaye shi me zai ce ne kan zargin da ake musu na zumbula kuɗi naira miliyan biyu da saba'in. ka buɗe hanyar ruwa manuwali daga nan har zuwa kamar kilomita saba'in miliyan ɗari 200 da wani abu an zubga kuɗi ni a gani na kuɗin da muka bada bai kamata ma a ce yayi rabi ba kamata kuɗin na ya kai biliyan ɗaya da wani abu yan gudun hijiran na su muka yi amfani da su suka yi wannan aikin duk kilomita ɗaya mun ba su akan dubu ɗari hudu za su cire shi cikin ruwa su kwalkwalo shi su fito da shi su buɗe wuyan rafin na har kilomita ɗaya dubu ɗari hudu da wani abu kuɗin masu kwashewa can inda ba zai ƙara dawo ba dubu ɗari uku da wani abu idan ka haɗa nawa ne saboda Allah da annabi idan ba kyauta ke so aikin nan ba akan nawa za yi shi. Hakanan na zanta da ɗaya daga 'yan yankin da aka gudanar da aikin wanda ya zo daga Yobe. sunana da musa dan jaji guru inda aka yi wannan aikin na fayin na cire ciyawa kacal a kan hanyar kogi da rabar da jiragen ruwa da kuma tona rijiyoyi na burtsatse ga manoma tsakaninka da allah an yi wannan aiki ko kuma kawai ka ba da shaidar zuwa ne ah, wallahi tallahi an yi wannan aiki ni shaida ne ta kowane bangare kudin nan ba ni za ku yi ku tarar da ni abuja na so ku je can ku ga mutanen da aka yi wa aiki tattauna da su ku ga wuraren. Shugaban kungiyar Ibrahim garba wala ya ce sun tabbatar an gudanar da aikin da yake amsa tambayar wani dan jarida da ke zargin ba mamaki wa imma 'yan kwangila ko suke amfani da kungiyar don boye gaskiya ajiwala ya ce sam ba kamshin gaskiya a zargin ko babu abin da ya hada Mr. David Lawal da binciken da suka gudanar. Saboda haka 'yan majalisu su mai da hankali wajen ɗauko dokokin da za su amfani al'umma a kan wannan wuri ana buƙatar wata doka ta musamman a ci gaba da haɓaka harkar arziki ko harkar noma ko kiwo da suke wannan yankin. Kwamitin Shehu Sani ya ce ya je yankin na ya kawo rahoton su kuma na farko ba su je ba ba inda suka je a wannan iya inda suka je sun je maiduguri sun je sun tsaya a maiduguri a dalori kam amma yankin nan gaba daya wadda ya kunshi jihohi uku wadda ya kunshi kananan hukumomi guda goma sha biyu wadda yake yana da faɗin kilomita square dubu uku da dari biyar ba su taka kafa su a wajen ba kwamitin majalisar dattawa kamar yadda sanata shehu sani ya bayyana ya gano badakalar kuɗi a aikin nome ciyawar da ya nuna yatsar zargi ga sakataren gwamnatin najeriya ba zai wuce sati ɗaya ba za mu ƙara zama muka zauna kuma za mu gayyace su abubuwan da da ba su bayani a kai ba sai mu amma a halin yanzu mun ga almundahana mun ga rashin mutunci mun ga zalunci mun ga amfani da 'yan gudun hijira wurin azarta kansu da wasu mutane suka yi a gwamnati. a amsa gayyata da sakataren gwamnatin najeriya babacir david lawan ya je majalisar dattawa ya fito cikin bacin rai da furta kalmomi na tunzura wajen amsa tambayar manema labaru nasiru da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Matsalolin Najeriya kasan su kashi-kashi bambam. Ga mu ba watan nefa, kana ba ruwan famfo, babu titinan mota masu kyau na shin daji. Kuma gashi barayi sun wa ƙasa ga katutu. kana gana ana can hanci ana ta To a gaishe ka Nasiru, to maimaitawar shirin ciki da gaskiya da ra'ayoyinku har shirin jaridun kamar suna kan hanya a matsayin mun gama jin wannan. gani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an yi dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani Allah mana magani Adamu Damaraye kenan karfe biyu da minti goma sha biyu na dare a nan Washington DC yanzu ga maimaitawa shirmu muna ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da shiga sabuwar shekara. Yau, insha Allahu za mu kammala batun Amina Dauda na ƙauyen yangal, wanda ke gundumar Yola Doka a ƙaramar hukumar Bauchi, da mijinta Malam Dauda wanda baya gari lokacin da aka shiga aka yi wa matarsa fyaɗe, kuma ta san uku daga cikin waɗannan mutane da suka yi mata. Amina ta ce mutanen nan guda uku sun yi mata barazanar cewar za su kashe ta idan har ta faɗi wannan maganar, to amma daga baya ta ce ita kam za ta nemi haƙƙinta. Magana har ta je ga wata kotun yanki da ke garin Bauchi, kotun da ke unguwar tudun alkali. Daga bisani, alkalin kotun ya sallami wannan ƙarar, a saboda Amina da ɗan sandan da suke gabatar da ƙara a kotun wai ba su gabatar da shaidar cewar an yi mata fyaɗe ba kamar yadda doka ta tanada wannan kuwa duk da cewar amina ta ce ita za ta yi rantsuwa a kan haka kuma idan waɗanda ake tuhumar suna musun cewar sun yi mata fyaɗe to su su rantse cewar ba su yi hakan ba a bayan da mijinta daure ya komo gari wato a ƙauyensu kenan muyangal biyu daga cikin waɗanda ake zargi da yawa matar tasa fyaɗe sun yi ƙoƙarin su kashe shi har suka sare masa hannu a wurin yin hakan to amma Allah ya kubutar da shi da ransa a yanzu da muke maganan nan kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi ya sake kaddamar da binciken wannan al'amarin wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna ash foundation ita ma ta shigo cikin wannan batun a bayansu akwai wani bawan allah da ya ƙware wajen yin gaɓoɓin roba wa mutum idan ya yi hatsari ko kuma ciwo ya sanya ya rasa wata gabarsa wannan bawan Allah da ke garin Narkuta a jihar Plateau ya yi tattake samu mu da shelar cewar yana son yi wa Malam Dauda hannu kyauta ba tare da ya kashe ko sisin kwabansa ba, muddin dai zai iya zuwa wurin da shi wannan malami yake aiki ya auna shi. Assalamu alaikum ah, masu sauraro sunana Abubakar Shabu Abdullahi Narkuta ni haifaffen garin Jos ne a cikin garin Narkuta. An haife ni a gidan dukawa gidan da ake aikin fata kenan. an fara aikin tun 1935 aikin da ake lokacin kwa su ne jakankuna da takalma da warki da salka da abubuwa da irin na gargajiya na da kuma abin yana ci gaba da zamani har aka samu ci gaba har ya zama yanzu ana yin sassan jikin mutane na zo ne dangane da shiri da na bibiya na ciki da gaskiya inda aka ci zarafin wani iyalinsa har zama shi ma an masanadin rashin wani hannunsa na ji a ainihin shirin tona na tausaya na ya kamata na masa hannun kyauta fi sabidillahi to kaga irin raunin ne da ya ji ko kuma dai ka mu da shi wannan mutumi ya ba sadu da shi ba eh, amma na ga hotonsa a jaridar aminiya na ga iya adadin yadda aka datse hannun nasa kasan gwiwar hannu aka datse masa eh, insha Allah kuma zai yi to kenan kana so ka gan shi ne ko kuma ka tura masa da wani sako wanda yake a dangane da wannan wato kuduri naka a'a eh, na dai bibi ainihin tashar biyo ne dai na nemi inda za a yi su su hada ni da shi amma ba mu gan ba amma to lallai kan za a ganshi shi tun da inda ake yi sai an auna kamar yadda tela ike gwada in ka kai yadi gurin tela ike auna ka to ni haka nake auna iya inda aka rasa din sai na yi cikon to lallai zan buƙaci ganin sa tukuna mu eh, na dau na dau mashamantan hannun nasa to Allah ubangiji ya baka basiran gudanar da wato wannan sassa na jikin mutane a kamar da wasu uh, abubuwa ne kake amfani da su wajen gina ko kuma saƙa ko kuma sassaƙa wannan ko kuma ɗinkawa da yadda dai kai ne kasa yadda yake eh, da roba nake roba takalmi nake yanka sai zan yi gunkin kamar kwatankwacin gunkin jikin mutum in feffere shi da uku in sa son fefa in goge da hana nake lokal duka kuma sannan in kawo fata kalar jikin mutum daidai kalar jikin mutum da ko da riga ce ta dan zame ko wando dan daga haka in kafa ce ba za a gane cewa da dai garaje a gano ba jikinsa bane da wahala insha Allah to kamar shi nasa har za ka yi masa yatsu da farata kenan duka farce kwarai ko insha Allah zan da yatsu da farata sai dai hannu na wani baya yatsun ba sa dankar abu suna sandare ne amma idan mutum ba ya matsa lamba wani ya matsa kallo ba zai gane ba nasa wani sai dai in ya ga ya je miƙa hannu bai danki abu ba to zai gane yatsun ba amma lafiya kalau zai gansu da faratonsu da komai kamar zai ya kushi kamar guda da wasu aikace-aikace kamar su wanka alwala cin abinci da dai sauran makamantansu ya kenan za a yi a zai yiwu eh, eh, na farko dai amfani da fatar da shari'a ta yadda amfani da ita a matsayina na musulmi fatar da ita ita sai dai kuma wajen wanka da alwala to ina ba da shawarar a cire a ajiye tukuna saboda ruwa zai iya lalata shi amma ba daga garaje ba ruwa baya lalata dan fatar an jima ce jimar injin ake ba jima gargajiya ba amma insha Allah aka yi eh, in za a wanka ko alko alala to sai a cire saboda lokaci zuwa lokaci in ruwa mai yawa to zai iya lalacewa to kamar zai ɗauki tsawon watanni ne shekaru kafin mai yiwa a nemi sakewa ko kuma dai ya abin an yi shi shikenan dindindin ne a ba dindindin mai idan aka yi zai kai kama wata talatin da shida eh, hannu ma ina wuce haka kafa da yake akwai ana danne ta nauyi ina hawa kanta so tana ta bukata canji da wuri amma hannu ina yaka shekara biyar ba abin da aka masa mutukar dai zai kiyaye ba zai dinka yawan tsoma shi a ruwa ko mai ko kuma ina kwakwar zane shi da abubuwa ba duk da dai jikin mutum kana ana jin ciwo a tabo da sauransu to to to wannan shine kawai ki masa illa amma amma gaskiya na daukar lokacin an kula da shi mm. to ganin dai cewa kai mazaunin jos ne ko kuma unguwar na rakuta kenan cikakken adireshin ka in kamar shi wannan mutumi da kai niyan taimaka masa yana so ya same ka ta yaya zai same ka mai wa ma ko ta hanyar waya duka dai za ka iya mana wannan bayani idan aka shigo garin narkuta sai a tambayi gidan ali sha'ibu abdullahi narkuta mai eh, eh, eh, fata ko da yake gama zamani yanzu ya sawaka in aka kira waya ta mai lamba 080 3614 7499 insha Allah aka zo ba na kashe ba ku daddare tana buɗe insha Allah za a to wani sako kake da shi mai yiwa dai musamman ma al'umma da ga da cewar kai din nan kana wannan sana'a ce kuma gashi kana ma ba da taimako kamar yadda ka ɗauri ko kuma kudura niyan yi eh, haka ne hakika na babbayar da yawa Allah ne da ya kaddara wannan ce kafar da za a duniya za ta ji amma amma mutane suna zuwa ba kuɗi ma musu ko kuma a yi ba cikon kuɗin ko abubuwa da tunda dai an na kasa to ka tausaya tunda kai ma ba san ya rayuwarka za ta ƙare ba to kuma kira nake al'umma shine a zo ba wai a bani kuɗi ba ba dan na samu kuɗi ba a zo a bakin duwan nama da bakin sama zai ce wani ya zo saboda nawa akwai bambanci da na turai na farko yana da sauki bai da nauyi saka yau ne don ya kasa na turai nauyi sau goma na turai ya fi na nauyi sau goma kuma ina yi daidai kalar jikin mutum ne ni kuma duk idan kafa na yi ina yin wa mutum kyautar takalmi daidai kowace kafa aka yi lalle ana yin takalmi guda eh, dan kafar kuma mutum zai san kowane takalmi a kasuwa ya saka insha Allah. Malam Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta kenan. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Masu sauraro a mako mai zuwa za mu yi ƙoƙarin waiwayen wasu daga cikin muhimman batutuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya taɓo su a shekarar 2016 da kuma sakamakon wannan yunkurin. Za mu jinginar da wannan batu na malama Amina da mijinta Dauda har sai bayan 'yan sanda sun kammala bincikensu mu ji sakamakon abin da suka gano ko kuma matakan da suka ɗauka a kai. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC ke ƙara yi muku fata alheri da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ƙaruwar arziki a cikin wannan sabuwar shekarar shekarar miladiya ta 2017. Toma da lagashe ibrahim ya zo karfe biyu da minti ashirin da biyu na dare a nan Washington DC lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Lumetayo. Anda ta tsegunta mana cewar ministan ciniki na ƙasar ta Kamaru Lok Maguwar Mbanga a Tangana ya yi Allah wadai da yanda 'yan kasuwan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suka tsawala wa al'umma a yayin da ake gudanar da bikin shiga sabuwar shekara na bakwai. Za kuwa mu hango jaridan La Cloche anda ita kuma ta labarta mana cewar hamshagin attajirin nan na jihar Adamawa na Nabuba yaƙi sake mara ma 'yan siyasan wannan jihar tasa domin su fitsari wajen gudanar da harkokin siyasar su kasancewar shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru biya ya ba shi jagorancin jam'iyyar a hannunsa sai kuma jaridar nouvelle expression an da ta yi mana tsekuci kan cewar 'yan awaren bangaren ingilishi na ƙasar jamhuriyar kamaru ba su daɗin jawabin da shugaban ƙasar kamaru ya yi ba wanda ya saba yi ƙarshen shekara an da ya ki taɓo al'amuran da yake damun su sun ce za su ci gaba da zanga-zanga zanga har sai an biya musu muradinsu. Zakon mu leƙa jaridan Room Labour anda ita kuma ta roto mana cewar hukumomin kwastam na ƙasar Kamaru sun kama waɗansu masu fasa kwabri na sukari wanda aka kama har ton dubu goma sha biyu anda suka canja kwantanonin fasali cewar kayayyakin gine-gine ne suka kawo daga ƙasashen ƙetare. Sun yi haka ne yanzu domin cewar gwamnatin ƙasar ta Kamaru ta hana shigowa da sukari daga ƙasashen waje yanzu dai masu wannan kayan sun ari takare tsaye sun bar wa kwastam kayayyakin a hannunsu sai kuma jaridar lomesaje an da ta yaba wa hukumar kwato hakkin gwamnatin kasar kamaru daga hannun barayin gwamnatin kasar an da rahotonta na shekara dubu goma sha shida ya yi da cewar ta karɓo kuɗaɗe har miliyar ɗari da saba'in na sefar kuɗin ta jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka suna kwance ne a bankin kasar domin gwamnatin kasar ta yi amfani da su kuma sun ce za su ci gaba da kwato waɗansu kuɗaɗen daga hannun waɗansu ɓarayin a shekarar nan da muka shiga. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune an da ita kuma ta tsegunta mana cewar ministan wasanni da motsa jiki na ƙasar Kamaru Ismail Bidinkwat da darakta janar na bankin UBA sun rantaba hannu a kan cewar bankin zai ba wa ƙasar jamhuriyar Kamaru bashin kuɗaɗe har miliyar 24 da rabi saboda za ta gina sabon filin gasan ƙwallon ƙafa wanda ake kira Olympic. Lambe a birnin Yawunde Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. To a gaishe ka Muhammad sai rana wuce ma jira wani sabon shiri na shirin jaridun ƙasar kamar yanzu ga rayuwar musunku. Assalamu alaikum murai Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega ina ba da shawara na shugaban sojoji tukur burtai da saka kokari wanda ya yi don allah shi mai da hankali nan zamfara wahala kawai yan zamfara yawa allah ka fi a zamfara daga dan uwa mai allah na garin jiga mai magana musa shehu tare daga jihar yobe a tarayyar najeriya ina jingina a gwamnatin najeriya da dakarun sojan najeriya da na sama da na kasa ina jingina musu a kan yadda suka sassafe a ƙungiyar na na boko allah ubangiji ina roƙon allah allah ya allah allah ga tsara sojojin nan kwarin gwiwa su sassafe mana wannan al'amari mai magana sani balak da ke guru hausare a jihar yoban najeriya shekarar da ta wuce tun da mun riga mun shiga sabuwar shekara lafiya allah ya nuna mana allah ka mana albarka a cikin wannan sabuwar shekara talakawa ina kira da shugaban kasar najeriya janar muhammadu buhari talakawan najeriya ne fa suka kankara kati suka kwana suka hana irin su bacci don su samu sauƙin rayuwa suka zaɓe ka amma a shekarar da ta wuce sun shiga ƙungiyar kuncin rayuwa ga talauci ga tsadar rayuwa ga kayan abinci ya tsada ga komai da ka sani ana ga ƙasa ana shan wahala ya kamata buhari tun da an riga an shiga sabuwar shekara ya kamata kai wata talakawan najeriya talakawan najeriya ta gani a kasa suna na sani balak da ke wuro hausare a jihar yobe najeriya na gode bi oyi assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa radio america suna na bishir baka auren auta yan albasa katsina taranci najeriya ina son yan hannu da wannan dama a miƙa godiya ta ta musamman ga shugaban ƙasar najeriya da muhammadu buhari akan abin da yake na taimaka ma talakawa najeriya marasa ƙarfi marasa aikin da naira dubu biyar biyar wannan abu ne maji daɗi a najeriya kuma ina kira ga 'yan najeriya su ƙara ba da goyon ba ɗari bisa ɗari akan wannan al'amari da 'yan majalisa da wa'anda suke da hannu a shi taimaka ma talakawa kamar yadda janar muhammadu buhari ke yi ma talaka salamu alaikum mai magana bashir baka auren auta dan albasa katsina taranci najeriya mun gode doa assalamu alaikum towa da kasilan kuma mun gode muku da rayuwar da kuke a mana to sai shirinmu na ƙarshe labaran matakaici. yau laraba ne idan allah ya yarda shugaba barack obama zai je majalisar dokokin amurka don zantawa da wakilai 'yan jam'iyyarsa ta democrat da zuma shawo kansu ko kuma yin kira a gare su da su kare dokar kare lafiya da ta shiga tarihi da aka laƙawa suna Obamacare. Shi ma mataimakin shugaba mai jiran gado Mike Pence zai je majalisar shi kuma don tattaunawa da 'yan jam'iyyar Republican akan su kuma ajandar su a yayin da ake dab da mika mulki ko kuma Donald Trump zai ɗare kan ragaman mulki a ranar 20 ga wannan wata idan Allah ya kai mu. Don shi shugaba mai jiran gado ya alkawarin cewa zai dakile ko kuma zai soke wannan doka ta Obamacare. Kafofin yada labaran ƙasar Turkiyya sun nuna faifan bidiyon wani mutum da suka ce shi ma ɗan bindigan da ake tsammanin ya kashe mutumin wato mutane 39 a harin da aka kai wata mashaya a ranar da aka shiga sabon shekara a birnin Istanbul. Akwai alamun cewa faifan bidiyon an samu ne daga wayan selula da mutumin yake rike da shi a lokacin da yake tafiya a dandalin taksim na birnin istanbul kuma da lato jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai can da karfe hudu na la'asariya yawan allah ya da wato agogon najeriya nijar kamar da caji karfe uku agogon ghana lokacin da muke fatar mu da muku da wasu sababbin shirye-shiryen da za su hada da labarai da rahotanni da sauransu. yanzu kan a madadin ita juma'a ali da ta tani gabatar da shirin wannan lokaci na safe da kuma injiniya dinmu mr charles hall ta da solomon abu wanda ya ba da umarni ali mustapha sakwata ne muke shirin barin ku a wannan lokaci inda muke misalin karfe biyu da rabi na dare a nan birnin washington dc muna ƙara gode muku da sauranmu da kuke yi muna kuma fatar allah ci gaba da barin mu da juna sai an jima.